yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan kunanan lahiya da wannan maritan Juma'a goma sha tara ga watan Yuni. Shirin yau da gobe kuke ji yanzu haka kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com daga nan birnin Washington DC masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima you Yau shirin yau da gobe zai buɗe layi ne domin mu ba ku dama ku bugo mana waya kai tsaye mu ji daga gare ku mu tattauna ku sanar da mu halin da abubuwa ke gudana a yankunan ku mai kyau ko mara kyau. Amma da yake ana cikin azumin Ramadana za ku ji filin ayar mu ta yau. wannan aya ta zo ne ta karantar da mu tuba da darajar ta cikin addinin musulunci akwai tuba daga laifin da mutum yake wa Allah mahalicci akwai kuma tuba daga laifin da mutum yake wa dan adam Ita ma Halima Abdullahi mai hilin da hada heka hanzuwan watan azumi tana ta hada hilinta na tattauna batutuwan da suka shahi mata da shirye-shiryen buɗe baki a gida da kuma kula da tsaftar gida. Jiya kun ji Halima Abdullahi da Hajiya Lami Sumayya Murtala to yau har da Malam Bashir Habibu Yahaya wani magidanci a cikin wannan tattaunawa. Lallai sai gab da shan ruwan nan za a ce ana wasu abubuwa mai ko a ce an gama abubuwa komai ya zama rabi nan yara suna mama sai nan ga miji a gefe gashi bata gama girkin ba ga kuma ana kiran sallah wallahi irin waɗannan matan masu shauni ne shashashar mace ce ma <laughs> kafin ku ji waɗannan shirye-shirye guda biyu za mu fara ne da buɗe layin wayar mu kai tsaye don haka ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu a cikin shirin na yau da gobe. To masu sauraron shirin yau da gobe idan hukun shirya kiran mu kai tsaye mu tattauna to mu ma a shirye muke ko ba haka ba Jamila? Ah, sosai muna mun shirya ko musamman ma muna fatan yau mata mata na Najeriya da Nijar da Ghana da Senegal da kamar da China da ko'ina. <laughs> da Amerika ma. <laughs> Amma masu magana da harshen Hausa yauwa <laughs> za su kira su gaya mana abin da ya damunsu a cikin wannan wata ko da dai yanzu haka Jamila na san mata da yawa suna kan tukwane. Ai to an sha ruwa ko? A'a, ina jar za su miki dariya eh lallai azumi azumi azumi eh lallai tun karya goma sha ɗaya da rabi yanzu kin fara. A'a so a Najeriya. A'a yanzu hudu da rabi ne malama. Eh, sai da magariba ya. Sai wajen bakwai. <laughs> Yawwa. yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. to jamila ga dukkan alamu kafin mu fara samun masu kira ga waɗanda suka rubuto ta facebook ko eh, da wasu shawarwari yawa mm. to malamin harko dai da ya rubuto shine muhammad awal ya ce assalamu alaikum voa a gaskiya 'yan kasuwar mu ba su yin adalci musamman manyan 'yan kasuwa watan ramadan wata ne na alhorma amma me yasa suke mana wato <laughs> me yasa suke neman mana bala'i mm. kai yawwa kin gane abin da ke neman bala'i yawa saboda ƙara farashi yawwa maimakon a yi rangwame a yi rahusa mm-hmm. kamar in kin lura nan kasar idan aka ce kirsimeti ya zo za ki ga dukkan tuna za a karya ne komi tsada abu mm. za a ce kashi hamsin cikin ɗari an yi rago yawanci za ki ga ko kashi sittin cikin ɗari an yi raguwa. to kahin mu je gaba ga kira daga maiduguri hello salamu alaikum Wa alaikum salam barkan ku da aiki. Barka dai wake magana daga Maiduguri. Mai magana Muhammad Mai Kasir daga Maiduguri. Malam Muhammad Mai Kasir na mun san wannan sunan eh. muna yawan karanta bayananka ko? Eh haka. Sosai sosai to ya azumi. azumi alhamdulillah yawa to me kake so ka tattauna a kai me kake so ka gaya mana wani bayani me ke faruwa da ke damanka da kake ga ya kamata duniya ta ji ko hukumomi su sani su ɗauki mataki a kai yawa alhamdulillah to ni abin da yake damuna ba ma ni kadai ba da al'ummar mu gaba daya to wato mu mutanen cross tower hello kuna eh, jin muna jin ka malam muhammad mai kasan muna jin ka yawa nake mu mutanen kurasawa muna so mu koma garin mu mai azumi amma ga shi hakan ya gagara saboda yawa eh, saboda sojoji ne gaba daya garin namu wallahi bayan da za a bari mu sauka ko da ganin gida ba mai samun je ba mm. To Malam Muhammad ya to Allah ya sa hukumomin da ya kamata su ji wannan kira da wannan koke sun saurara da kunnuwan basira kuma za su ɗauki mataki domin taimakawa ko al'umma cross kawwa ku iya tsallakawa gida. Mun gode kwarai Malam Muhammad mai kasa yawa daga Maiduguri yanzu za mu je Sokoto ga kira. Salamu alaikum ake magana. Wa salam Mama Amal. Ah, Halima Jimarau ce wannan, wannan Mama Hassan da Ismail ce. To, Mama Hassan da Ismail, Ahmed Ladan Girkau, fiyar umar kan Najeriya. To, Malam Ahmed Ladan Girkau, kana lahiya? Lafiya, lau hajiya Halima. Ya, ya azumi, ni akwai wani abu da nake son tattaunawa da ku maza iyalai, na an ce wai ba a cin daɗi a gida sai azumi ya zo. Na ji aka ce ba a cin kaza ba a cin nama da zabuwa sai eh, yau sai lokacin azumi lokacin za ku tattaro kayan daɗi na'am? gaskiya halima ba gaskiya ne ba hajji halima muka muna maza na jin daɗi kuma duk wanda adda hila ne ji daɗi ga gida ne yana jin daɗi a ka san abin da yasa wani wani bayani da muka samu aka ce saboda kahin watan azumi yawancin maza suna kasuwa ko suna wurin aiki a waje za su kwashi daɗin su sai su bar iyali da miyar kuka da tsotsan kashi yanzu tun da azumi ne da ku za a sha ruwa da ku za a sha ruwa dole dole na'am sun hito sun hito na Na'am. Yake ba ina aikin su dalla galadanci na ba an mai hito min sannan na ni na gane na da kira ke wani aiki na nake asibiti amma ake ga dole na in je gida in shirya da gida kuma duk wani abin da ya kamata in je in yi a gida na zai zan je in yi gida in yi a gida na. To godiya. Yanzu kira da ni muke a wurin aiki na nake a dutse dina nake. Eh to godiya muke to banda wannan batu me za me kake son tattaunawa? To abin da nake son in tattauna ko kuma in yi kira ga gwamnatin mu ta jihar Sokoto dangane da wannan watan mai alfarma kuma gwamnatin da ya gada musamman Ali Maga takaddawa a yana ba da taimako fiye da kima a wannan watan sai dai ga shi har yanzu ni kirana ga gwamnatin wanda mai ci yanzu shi right honorable aminu waziri da ya tallafa kuma ya ba da kamar yadda ita tsohuwar gwamnati da ke basuwa su yan majalisa in doka ce to a gaggauta gamatar da wannan doka a taimaka ma talaka halin da ake domin duk wanda ya tallafa ma wannan akalla wannan watan mai alfarma wanda bai ka tallafa ma mutum to za ka samu falada da dama mm. amma har ta zama shu kamar yadda mun ga cewa ana ta cewa gwamnatocin jihohi suna kukan basu da kuɗi ko babu kuɗi ai ya kamata a ce an tallafa ma talakawa halin da suke ciki wannan wata ne mai alfarma to mun gode kwarai mallam Ahmed girkau da fatan wannan kira naka ya fada kunnuwan waɗanda ya kamata mun gode sosai malam ahmed mun gode a sha ruwa lahiya kuma muna bara addu'a an ka zo shan ruwa yanzu daga sakkuta za mu yola jihar adamawa salamu alaikum alaikum salam rahmatullah ina wuni wa ke magana Lafiya galawa Ibrahimu ne. Malam Ibrahim ya na ji murya taka ne ko azumi yau kwana biyu. Ah, Malam Ibrahim. To layi ya tsinki to ka mu samu wani ga sakon murtala ba wala ne ko ba wale wanda ya ce assalamu alaikum zan so na yi amfani da wannan damar domin na ƙara kira ga 'yan kasuwa da su dubi darajar wannan wata mai albarka su sauƙaƙa wato farashin kayayyaki in ji murtala bawale kuka samu yau wato ga kira daga sokoto salamu alaikum wake magana daga sokoto alaikum malama halima ina wuni lahiya lawa ke magana ina magana da yarima sarkin hurumin alhaji bashiru hausari to yarima ina wuni ya azumi alhamdulillah to muna sauraron ka to mata da zamba a yau ta da ga na ji kuna tattaunawa kan mata. Mm. To mafi yawanci mu masu gidaje muna taimakawa lokacin da ka kama mace ba ta iya ta tashi ta dafa ma abubuwan sai ga azumi da ta san za ta iya yi azumi ta yi ta yini da yunwa amma so da yawa kaka kawo abin da kowa da komai sai ka ga mace ta sa cikin firgin ta aje babu ruwanta da ta dafa babu ruwan amma yanzu da na in an nasu dafawa za a yi ta ci kuma in ci to don haka shi na sam yawancin mu maza ke mm. kawo kaya ga azumi mm. ashe daddawa da wari eh, bera da sata mu ma da namu lahin ashe ma eh, yarima eh, wallahi na ku lahin shi na sa mm, to mun gode kwarai da fat yan na mata kun ji abin da yarima ya ce da fatan zamu canza wannan halaye namu to ga wani kira daga jihar Niger salamu alaikum Salamu alaikum. Wake magana daga Niger. Sunana Emmanuel Jeremiah daga Niger State. To, Malam Emmanuel Jeremiah ina wuni. Lafiya, Allah Halima Jimarau. Sannu kana lahiya ya ayyuka. Lafiya, Allah. Eh, tunda na ji Emmanuel dai ba zan ce ma ya azumi ba sai dai in ce ya iyali. <laughs> Lafiya, Allah. Yawwa, to, me ake ciki me kake son tattaunawa da mu? Abin da nake so in faɗa ba, nikan dade na kokarin same ku ban same ku ba sai yau. Allah sarki Malam Emmanuel mun gode sosai kuma kuma mun ji daɗi yau amma dai me hmm, eh, akwai wata gudunmawa kadan muna tattaunawa akan batutuwa da yawa shaye-shayen matasa ne abubuwa da hmm. yawa dai waɗanda na san zaka iya bada gudunmawa. Hello? Gashi mun samu Malam Emmanuel yana cikin bayani hmm. wallahi kuma layi ya tsinki. da fatan za ka sake gwada malam emmanuel domin mu ji taka gudunmawa jamila muna da to ga kuma kebbi ga kira daga kebbi E, salamu alaikum wake magana daga kebbi Lalle Alisha magana daga Kebbi. Eh, wane ne? Alisha Tima masu kaɗan rage wayar ka ko? Ina ji Alisha Tima ko? Eh. To Mala Alisha Tima kana lahiya? Lafiya Kamar Alhamdulillah kamar rediyon ka na kunna Mala Ali. Eh, Yawwa to muna sauraron ka me zaka ce? to wani anan shi ne yana kira ga gwamnati to wannan lokaci dai buhari da hau lokaci ya marka dan gaskiya hmm. wani shekara mai zuwa insha Allah a tabbata ya rage kaya kamar su siga da su shinkafa saboda talakawa su samu tafisa Hmm. Mm, to muna godiya sosai to mun gode kwarai mala alisha tima da watan waɗanda kai wannan kira sun saurara da kunnuwan basira kuma ba ma za su jira har shekara mai zuwa ba tun yanzu ya kamata a ɗauki mataki yawa to mun gode sosai mala alisha tima to ga kira wai ba kira ba kai kin ga sabo sabo da cikin sakon da muka samu daga a rubuce ta facebook rabi'u nuhu na bukka ya ce assalamu alaikum ina muku fatar alheri don Allah ku yi mana kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da su dubi Allah su taimaka ma talakawa. Wallahi talakawa na cikin halin kaka na rashin abin buɗe baki da na yin saho. Mm, Subhanallah. kuma aka duba Najeriya Allah ya albarkanci ƙasar da mu ma ce arewacin Najeriya da masu kuɗi attajirai bai kamata a ce akwai wani wanda zai kwana da yunwa ba tsakani da Allah musamman wannan wata mai tarin albarka inda in kai in kai aiki ɗaya lada wajen nawa ake ninninka maka mm. kai gaskiya gaskiya dai to ga kuma sakon nura umar kurba wanda shi kuma ce assalamu alaikum voa hausa zan so in yi amfani da wannan dama domin in bayyana farin cikin wato farin ciki na da wannan wata na Ramadan Allah ya sada mu da shi da halalar da ke cikin shi. sannan zan so in ƙara jan hankalin 'yan uwana da mu dage da ruɓanya ibada domin neman gafara mu kara yi wa ƙasar mu addu'ar zaman lahiya da ci gaba mai amfani to daga wannan saƙo na nuna ga kira daga kano bari mu ji salamu alaikum ke magana daga kano Wa alaikum salam Ibrahim ne Ibrahim Usman da Kano. To Malam Ibrahim Usman ina wuni? Lafiya kalau. To muna sauraron ka ya azumi. Alhamdulillah. sannan-sannan muna jin ka wace gudunmawa zaka bamu ko wace shawara zaka bamu? to ni na kira ne daga gwamnatin Kano da Allah kamar mu yan gudun hijiran da aka debo daga Niger mm. ina roƙo da Allah a taimaka mana a taimaka mana saboda wallahi muna cikin halin damuwa musamman mu yan local government din Kogi wallahi muna ne mutane ne suka taimaka mu da abin da zamu ci yanzu haka mm-hmm. subhanallah to malam ibrahim allah ya sa gwamnatin jihar kano ta ji wannan kira ba ma gwamnati ba duk masu zaman kansu da jama'a da ma mutane wallahi a mm. taimaka yawa Allah ya sa san ji wannan kira ga kira daga kasar Kamaru yawa mun gode sosai salamu alaikum ake magana daga Kamaru hello Kamaru kamaru kamaru kamaru tafarra da ya ce kamaru kuma ni ban ji kamaru ba na kalle shi sai na ga ya girgiza kai <laughs> yauwa to ga wani kira ko ba su kira ba kin ga sabo wai kira mm. ga sako dai sakon da muka samu ta facebook daga dauda idris dan kare kare ya ce allahu ya yi mana jagora ya samu dace to masu dukiya ga dama ta samu kin ga maganar da muke mm. ga dama ta samu wato ku yi amfani da abin da kuke da shi wajen taimakawa talakawa da marayu domin samun rabo mai tsoka. Mm. Allahu ya karbi ibadunmu ya gafarta mana alhorma annabi sallallahu alaihi wasallama amin. Mun gode Malam Dauda Idris ga kira daga Lagos da fatan wannan layi ba zai tsinke ba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Lagos. <laughs> Hello, salamu alaikum ke magana daga Lagos. Hello? Ina jin faɗaɗin matsala na... Hello, hello, hello, Lagos na jin mu. To, kahin mu sake samun wani kira ga saƙon Ismail Ahmad Yalwa Unguru. Wanda ya ce, Salam BOA Hausa a gaskiya kama tsaruhi sun yi tsada saboda mun tunkari ko kuma mun shiga watan azumin Ramadana. Ya kamata 'yan kasuwa ku ringa jin tausayin talaka ko Allah ya sa muku albarka a cikin kasuwancinku in ji ismail ahmad yalwa unguru daga jihar yobe wannan matsalar to ba karamar matsala ba ce ba kenan to gashi nan dai kin ya ce lokaci yayi to shikenan za mu <laughs> to da shikenan mun dakata a nan sai kuma juma'a mai zuwa idan allah ya kai mun gode To yanzu kuma lokaci ne da za ku ji Halima Abdullahi da Malama ko kuma in ce Hajiya Lami Sumayya da Malam Bashir Yahaya ina ga eh, Yahaya ku Bashir Habibu Yahaya mm. za su tattauna. Marhaba, marhaba watan azumi, watan bauta da ɗimbin gumi, watan ni'ima da shan wani marhaba to malam bashir ka ji kamar dai yadda ita hajiya lami ta yi magana gashi kuma dai irin wannan yanayi na azumi kuma magidanta a wasu lokuta kukan taka rawa wurin tabbatar da ƙazantar mace ko kuma tabbatar da tsabtata me za ka kara a kai to gaskiya kamar abin da hajiya take faɗa mace idan mai tsafta ce na'am har abada mai tsafta ce idan so da yawa mata sukan sa ma namiji ya zama mai tsafta idan ita mai tsafta ce eh. to saboda haka ni kaina har yanzu ina bangaren sakaci irin na mata mata sannan akwai wani abu da suke da shi na tunani idan tana da wata yarinya da ta dan data ta fara zama kamar mutum haka to sai ta ga ita lalle tana da mataimakiya don me wannan yarinyar ba za ta kaza ta kaza ba ko wani abu ne mai gida yake ba ta umarnin ta yi mm. sai ta ga cewa ya kamata a ce wasu abubuwan na yarinyar nan tana taimaka mata amma kamar baya tausayin ta ita ba ga mataimakiya amma kamar baya son a sa yarsa aiki ko wani abu amma aiki na a taimaka yarinya tun tana karama din ta fara zama mutum din babu laifi dan daga haka za ta koya har ta je gidanta ita ma ta to amma kuma malam bashir baka ganin shi aikin azumi dole sai uwa ma za ki saka yaranki sai dai ke dinga yi dai kina sanya musu ido abin da ke kokarin miki bayani yawa saboda haka wannan tunanin ai ba daidai ba mm. irin wanda mata don akwai abin da da yawa su waɗannan yaran da suka ɗan fara zama mutanen da za su taya iyayensu aiki mata akwai abubuwan da ya fi ƙarfinsu sannan shi akwai abubuwan da shi kansa mai gidan da yake so ita a matsayinsa na matsayinta na matarsa ita ta fi sanin abin da ya kamata a yi na'am so amma a yawancin lokuta sai ki ga suna amfani da wannan daman dan kama abin da hajiya ta faɗa yawancin sakaci da lalaci na'am shi yake janyowa irin wannan abubuwan suna faru a wani lokacin kuma akwai wani abu da ita mace ita take ganin kamar shi ne daidai misali kamar da azumin sai ta ce ita kamar ba ta son ta yi kaza in an gama shi zai yi sanyi duk da waɗannan abubuwan da ake kawowa da ake sa na food flux da waye da wanda zai hana abu yayi sanyi ko ya wani abu sai ta mm. ce in an sa kamar kosai zai yi nukus ko zai yi kaza dan ni akwai aboki na da muke magana irin wannan da shi mm. yace ya nuna baya san lalle sai gab da shan ruwan nan za a ce ana wasu abubuwa mai ko a ce an gama mm. abubuwa komai ya zama radi kullum abin da take kokarin ta nuna kar ta yi kaza zai ji shi ko yi ni ko to malam bashir ban tare numfashin ka ba lokaci ya riga ya kure nan yara suna mama a ba mu kunu mama ba ni kosai nan ga miji a gefe na jira ita kuma karshen ta ma gaba ɗaya ta rude wata ran ma ta je ta kone da mai gashi bata gama girkin ba ga kuma ana kiran sallah wallahi irin waɗannan matan masu shauni ne shashashar mace ce ma ai ba yadda za a yi a ce kina mace a cikin gida kamar yadda kika ambata ma da yara mm. a ce har tsawon tsawon wannan lokacin baki san yadda zaki tafi da gida kuma gashi da matan safa tana yawo daga wannan inuwar ta kare ta koma eh, wacce saboda tana azumi ita ba bata sha ruwa ba bata ci abinci ba bata da karfi to kinga ta zama shashasha in ba haka ba in ba shashanci ba ya za a yi a ce watan azumi ya kama baki san daidai lokacin da ya kamata ki shiga kicin ba saboda kin san kowace mace ta san irin abin da take girka wata watakila kullun koko da kosai ne mm. sai dai ko a yi yan shinkafan nan da za a ci a yanka salad wani gidan ba leman ma suke yi ba kin gane sai dai a fita a je a siyo mm. ko kuma gashi nan dai kowa dai da yanayin da suka nasu abubuwan da kowa yake ci a gidansa da kuma yake shirye-shiryensa to me zai hana ki tsara karfe biyu ɗora ruwan koko kin ɗora ruwan kokon ki kin dama koko kin jujjuye shi a flax yanzu da aka kawo mana zamani na na ma'adanai ga su nan ruwa kina da ma'adaninsa abinci kina da ma'adaninsa da zaki ajiye da ɗuminsa lokaci yayi a ci mm. ki zo in kosan ne in waina ce in ma kaso ne dama kin kwaba ya tashi in mai tashi ne in ma waken ne kin riga kin sarrafa abinki kin kai markaɗe kin zo kin buga abinki kin fara suya kan a ce karfe hudu kin gama kosanki marhaba Allahu ke ta roƙo gani, majiro roƙon azumi da ka ba mu sa'adaɗin bin rabo da albarkar watan azumi. Amin, kamin gafara, kamin rahama ka ‘yantar da mu, ka datar da mu don alfarmar watan azumi. Ya hayyo ya kayyo. To yanzu kuma ga ayar mu ta yau, matashin malami Mai bayani shine Sharif Muhammad Ibrahim Almahajir, ɗan Najeriya mai zaman mai zaman kasar Malaysia. Mai ɗalibta a kasar Malaysia. Mai ɗalibta. <laughs> Ramadanu lale marhaban haka mu kaso azumi ya zo muna dan muninka ibadodi. Ramadan. shi ne watan azumi watan bauta watan sadaka watan zakka da ta ayyuka ramadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ya قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من wannan aya ta zo ne ta karantar da mu tuba da darajar ta cikin addinin musulunci imam bukhari da muslim sun rawaito cewa Sa'id bin Jubair ya ce Abdullahi dan Abbas ya gaya masa cewa wata rana wasu mushrikai sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce mishi sun kasance suna yawan kisa sun kasance kuma masu yawan zina kuma sun zo ne don su ji daga gare shi kuma ko za su karɓi addininsa shin idan suka tuba Allah zai gafarta musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya saurara sai Allah ya saukar da aya cewa ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina da kuka yi laifuka akan kawunan ku kada ku cire tsammani daga rahamar Allah saboda Allah mai gafarta zunubai ne baki daya kuma Allah mai rahama ne kuma mai jin kai Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin duniya da abin da ke ta bai kai masa darajar wannan ayar ba wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzon Allah idan na shirka kuma na tuba Allah zai gafarta mini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ka tuba daga ka, Allah zai gafarta maka wannan yana nufin cewa idan mutum ya yi shirka sai ya samu dama kafin ya mutu ya tuba Allah zai gafarta masa tuba tana da ka'idoji kuma tana da shirɗai a cikin addinin musulunci ta kasu kashi biyu akwai tuba daga laifin da mutum yake wa Allah mahalicci akwai kuma tuba daga laifin da mutum yake wa ɗan adam idan mutum yana so ya tuba daga laifin da yawa Allah mahalicci ƙa'ida ta farko shine an yaturkal ya tafi sa'atiha ya daina yin wannan laifin a wannan lokacin da yake yi na biyu an dama alama fat ya yi nadama akan kuskuren da ya wanda ya gabata na uku kuma al'azmu Allah ya uda ila dambi abadan ya yi niyyar cewa ba zai ƙara koma ga wannan laifin ba har tsawon rayuwarsa idan ya kasance ya yi wa 'yan adam ne laifi farko abin da zai yi ya nemi ya barranta daga laifin da ya wa 'yan adam wannan ta yaya zai baranta gare su idan dukiyar su ce ci ya maida musu kayan su kuma ya nemi afuwar su idan karya ya musu ko sharri ko kage ya je ya ƙaryata kanshi kuma ya nemi afuwar su hakanan idan gulmus ya yi ko ya ci naman su hakan ya je ya warware abin da ya yi kuma ya nemi afuwar su da sauran abubuwa irin haka tuba wajibi ne a cikin addinin musulunci ga mutumin da ya yi laifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra ya rantse cewa yana tuba ga Allah kuma yana neman gafararsa a kowace rana sama da su 70 wannan shikenan manzo wanda Allah ya fi masa dukkan laifukansa da yayi da wanda nan gaba zai yi to ya kuke gani yan uwa a gare mu mu da muke cikin laifi kuma ba mu da tabbas din yafiya ko kuma karɓar ma tubar da muka yi sakamakon haka ya zama wajibi ga dukkaninmu ga kowanmu ya tabbatar cewa ya samu ya tuba ga Allah mahalicci musamman mutanen da suke samun dama su ci amanar yan uwansu ko kuma su ci daga dukiyar da Allah bai ba su ba wannan abu ne wanda mutum baya iya samun rahamar Allah a kan shi har sai wa'annan mutanen sun nemi sun yafe masa babu yadda za ka yi ka tsira daga wannan zunubin har sai ka nemi afuwar wa'annan mutanen kuma ka maida musu dukiyarsu Allah baya karɓar dukkan wata ibada kama daga aikin hajji ko tufafi da ka saka ko wanda ka tufa ta iyalanka da shi ko abin da ka ciyar da su ko abin da ka bada sadaka Allah baya karban wannan muddin idan daga dukiyar da take ta haramci kuma bayan haka sai ka mai da ita gaba ɗayanta kuma bayan haka sai ka nemi izinin masu shi sun yafe maka sannan kuma mu sani cewa shugaba ko sarki ba shi da ikon ya yafe zalunci idan aka zalunci talakawa dole sai dai wanda ya zalunci talakawa zai nemi izini a wajen talakawan ya biya su hakkinsu kuma ya saka su ya nemi izinin su su yafe mishi Allah ta'ala muke roƙo a cikin wannan wata mai alfarma da ya ba mu dama mu tuba daga dukkan zunubanmu kuma ya ba mu ikon yafewa ga waɗanda suka yi mana laifika kuma ya tabbatar mana da mu zama cikin yantattu cikin wanda su samu intuwa daga a cikin wannan watan ramadan السلام عليكم ورحمة الله لالي مرحبا رمضان لالي مرحبا farkon sayafewa ake tsakiyar sako rahama a ƙarshe tsira ga jahannama ramadan a cikin sa'a kwai lailatul qadri wadda ibadar shi ta kere ta wata dubu ramadan lali marhaban ramadan lali marhaban Godiya ga Halima Abdullahi da waɗanda suka taya ta tattaunawa da kuma Malam Sharif wanda ya taimaka mana da ayar mu ta yau. To baki ɗaya da iyakacin shirin kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun anhwana da darussan da ke ciki. Sai kuma ranar Litinin war haka da yardar Allah mu sake haɗuwa da ku a wannan dandali na yau da gobe. yanzu a madadin jamila kabiru fage da muka gabatar da shirin tare da wanda ya jagoranci shirin ya hada sauti kuma ya bada umarni ta farra girma ta farra da injiniyan mu mr vasco ni ce taku halima jumrau ya sallama da ku daga nan birnin washington dc ku huta lahiya masu azumi a sharuwa lahiya da fatan za ku tuna da mu a cikin addu'o'inku kafin ku karɓi haka kuma allah ya sa mai ƙarshen mako lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata. This program has come to you from the Voice of America, Washington.